biyo bayan halin da aka tsinci kai a ciki a najeriya baki daya a sakamakon cire tallafin man fetur tun bayan hawan gwamnatin shugaban kasa bola ahmad tinubu gwamnatin tinubu ta bayyana cewa ta cire tallafi kwata-kwata na man fetur wanda hakan ya janyo wasu al'amura daban-daban suka zama masu tsanani ga ɗaukacin 'yan najeriya hakan ya sa gwamnatin a yanzu haka ta miƙe tsaye wajen ganin ta tallafa wa 'yan najeriya a bangarori daban-daban wanda kuwa kwanan nan ma gwamnatin ta ce za ta wa 'yan najeriya da sai kai miliyan goma sha biyu tallafi na naira dubu takwas takwas a cikin watanni shida akan hakan ne wakilin kandabin labarai ya haɗa mana rahoto na musamman Kasar Najeriya kasa ce da Allah ya hore wa arzikin man fetur to sai dai kuma sau da dama 'yan kasar kan gamu da walhalu da suka shafi man fetur ɗin kama daga ƙarancinsa da tsadarsa da kuma janye tallafin gwamnati a kansa. Gwamnatocin kasar da dama sun yi yunkuri a lokuta daban-daban wajen janye tallafin man fetur ɗin inda suke ganin cewa sanya tallafin baya haifar da sakamakon da ake so inda kuma sukan yi zargin cewa wasu tsirarin mutane ne kawai suke amfana da shi. Gwamnati mai ci yanzu a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa a Shuwaju Bola Ahmad Tinubu jim kaɗan bayan ta saba layar kama aiki ta sanar da janye tallafin man fetur wanda kuma hakan ya jawo hauhawar farashin man fetur ɗin da kuma ɗan karen tsadar kayayyakin masarufi rufi a ƙasa baki ɗaya. Biyo bayan wannan sabon yanayin matsi da al'ummar ƙasa suka shiga, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya bayyana shirin gwamnatin tarayya na samar da tallafin kuɗi naira dubu takwas ga 'yan Najeriya miliyan goma sha biyu a duk wata na tsawon watanni shida Da zumar rage raɗaɗin tasirin cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi. A cikin wata wasiƙa da ya aiki wa majalisar dattijai a ranar goma sha biyu ga watan Yulin shekarar da muke ciki, shugaba Tinubu ya buƙaci amincewa amincewa da rancen dala miliyan 800 daga bankin duniya a ƙarƙashin wani shirin rage wa 'yan ƙasa raɗaɗin kuncin rayuwa wanda za a yi amfani da rancen domin tallafa wa talakawa da marasa galihu kamar yadda aka zayyana a cikin wasiƙar shugaban. Shugaban ya kara da cewa za a ware naira biliyan 500 a matsayin tallafin kuɗi ta hanyar mika wasu kuɗaɗe kai tsaye zuwa asusun bankunan gidaje miliyan 12. Ana kuma saran kuɗin da ake shirin rabawa 'yan Najeriya za su yi tasiri wajen sauya rayuwar mutane kusan miliyan 60. Haka kuma domin tabbatar da gaskiya da adalci wajen rarraba kuɗaɗen, shugaba Tinubu ya jaddada cewa za a yi jigilar kuɗaɗen ne ta hanyar lambobi kuma a tura su kai tsaye. zuwa asusun bankin kowane talakan Najeriya da kuma asusun ajiya na wayar hannu wato wallet a turance. Shirin ba da tallafin dai na da manufar baiwa 'yan Najeriya masu karamin karfi damar shawo kan tsadar farashin da ake samu na biyan bukatun yau da kullum musamman ganin yadda farashin man fetur din yayi yawa da kuma illar da ke tattare da farashin abinci da sufuri. Tuni dai 'yan majalisar ƙasar nan suka amince da bukatar ta shugaban amma sai dai 'yan Najeriya da dama suna nuna shakkunsu da kuma su sukar tsarin bisa zargin cewa tallafin babu inda zai je domin kuwa gwamnatin baya ma ta yi shiri makamancin haka amma bai yi tasiri ba. Abin jira a gani dai shine shin ko shirin na ba da tallafin ga 'yan Najeriya zai yi nasarar da ake da bukata wajen cire miliyoyin 'yan kasar nan a halin da suke ciki saboda janye tallafin man fetur ko kuma akasin haka. Ƙarshen rahoton kenan Salihu Sa'ad KSMC. da an gaida salo sa'ad da wannan rahoto